This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan disamba shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 10 kenan a nan Washington. da farko ga kanin labaran duniya Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Dakarun Iraki sun yi farauta mayakan ISIS yau talata a birnin Ramadi bayan da dakarun gwamnati suka kwato wani muhimmin gini a birnin da ke yammacin ƙasar. Wani harin ƙuna baƙin wake da aka kai garin Mardan da ke ƙasar Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas da raunata wasu sama da ishirin To kwanaki kaɗan bayan da hukumomin Najeriya ke ikirarin kassara ayyukan Boko Haram sai gashi an samu ƙarin hare-hare a jihohin Borno da Adamawa ko mai rundunar sojin Najeriya za ta ce game da hakan? yan kuna bakin maki a duk duniya baki ɗaya ko kasashen da suka ci gaba za ka irin abubuwan suna kara kuma na cikin abubuwan na tsarin ainihin yan ta'addanci ko da an kusan su za ga suna tafiya tunda ba yin su suke sa ba ba su da wani abin da za ka gane su A jamhuriyar Nijar kuwa iyalai da lauyoyin wasu 'yan jam'iyyar Modem Limana da hukumomi suka tsare a makon da ya gabata ne suke ci gaba da kokawa da wannan mataki. Muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jimro za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Hukumar ta ce wannan ya zama wata gagarumar nasara cikin shekaru biyu da aka kwashe ana gwagwarmaya kawas da yaduwar cutar mai kisa wacce ta laƙuma rayukan dubban mutane. Ƙasar Gini ta wuce kwanaki 42 ba tare da samun wani ko wata da suka kamu da cutar Ebola ba. Wannan ya sa ta zama ƙasa ta uku cikin waɗanda suka jijjigu da annobar bayan Liberia da Saliyo da ta samu nasarar rabuwa da yaduwar cutar mai kisa. Haka kuma wannan shine karo na farko da ƙasashen uku suka kawas da ainihin hanyar ɗaukar wannan cutar ta Ebola. Tunda aka samu ɓullata a garin Gaikedu da ke wato ƙasar Gini a shekarar 2013. Daraktan da ke gudanar da harkokin kawo ɗauki a Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya, Mr. Richard Brennan, ya kira wannan wata gagarumar nasara, amma ya yi gargaɗin cewa cutar fana iya sake bullowa. dakarun iraki sun yi farautar mayakan isis yau talata a birnin ramadi bayan da dakarun gwamnati suka kwato wani muhimmin gini a birnin da ke yammacin kasar kwace garin ramadi a watan mayin wannan shekara wani babban abin kunya ne ga gwamnatin firayim minista haidar al-abadi da kuma rundunar sojin kasar yayin da suka yi gwagwarmayar yakin kawar da mayakan amma bayan nasarar da suka samu jiya litinin a hari na baya-bayan da aka kai don kwato garin ramadi abadi ya sanar da wani wato a gidan talabijin cewa cikin shekarar 2016 za a fatattaki 'yan isis daga iraki ya kuma kara da cewa birni mafi girma a kasar shine dakarun kasar za su mai da hankali a kai a yanzu dakarun iraki tare da hare-haren mangamayyar kasashe da amurka ke jagoranta da kuma mayakan da ke mara gwamnati baya sun dan samu turjiya sosai a kokarin da suke yi wajen kwato yankin amma sun samu nasara cikin 'yan kwanakin nan dakarun kudawa su ma sun samu nasarar fafarar mayakan a wuraren da ke arewaci da gabashin mosul da dai wato suka yi eh, inda suke takatsatsin wajen shiga yankunan da ba nasu ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani harin kuna bakin wake da aka kai garin Mardan da ke kasar Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas da raunata wasu sama da ishirin. Fashewar bom ɗin da ya faru a birnin da ke arewa maso yammacin Islamabad ya faru ne a kofa wani ofishin gwamnati da ke da alhakin raba katunan shaidar zama ɗan ƙasa da ake kira National Database Registration Authority. Mataimakin shugaban 'yan sanda na yankin Mardan, Sayid Wazir, ya faɗawa manema labarai cewa maharin ya yi amfani da babur ne ya kuma yi ɗammara da bama-bamai a jikinsa yayin da ya afka wa kofar ofishin ya kuma ƙara da cewa jami'an tsaro sun gano gawa maharan za kuma su fara gudanar da bincike yanzu haka ba tare da ɓata lokaci ba ma'aikatan agajin gaggawa suka kwashe duk mutanen da suka raunata zuwa asibiti suka kuma rufe duk wata wato duk wasu hanyoyi da ke zagayen inda wannan abin ya faru Wasu shaidan gani da ido sun ce sun ga sassan jikin mutane warwatsa a kan titi. Wasu da suka samu raunuka kuma na cikin mawuyacin hali a yanzu haka abinda ma ake fargaba cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya hawa. Ƙungiyar jama'atul aharar dai ita ce ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta CPJ ta ce shekarar nan mai karewa ta 2015 na cikin shekarun da aka fi kashe 'yan jaridu a duniya. ƙungiyar ta ce a cikin wannan shekara 'yan jaridu 69 aka halaka a kasashen duniya daban-daban wannan ya nuna cewa shekarar 2015 na cikin shekaru shida da suka gabata waɗanda a cikin su aka kashe 'yan jaridu da yawansu ya haya 60 'yan jaridu sun rasa rayukansu ta hanyoyi daban-daban ne wasu an halaka su ne a cikin yaƙe-yaƙe wasu kuma kaddara ta afka a kansu a kashe su yayin da suke ƙoƙarin ɗauko labarai daga wuraren da ake rigingimu a wannan shekara ma kamar yadda ya faru cikin shekaru hudu da suka gabata kasa sire ce a sahun gaba a yawan 'yan jaridu da ake kashewa aka kashe a shekarar nan ta 2015 inda aka halaka goma sha uku daga ƙarshe an yanke hukuncin ɗauri a kan tsohon firayim ministan ƙasar isra'ila ehud olmert a yau ne babbar kotun koli ta ƙasar ta canja hukuncin da aka taɓa yanke mashi bayan da aka same shi da laifin cin hanci da karɓar rashawa sai dai kotun ta rage yawan zaman shi a gidan yari daga shekaru shida zuwa shekara ɗaya da rabi Olmert ya bayyana cewa yanzu hankalinsa ya kwanta tunda an cimma matsaya a kan lamarin. Shi dai Olmert ɗan shekaru saba'in kamar shekaru biyu da suka wuce ne wata kotu ta yanke mishi hukuncin ɗauri bayan da aka same shi da laifin karbar dubban daloli daga wasu kamfanoni da ke neman kwangila aikin ginin gidaje a birnin Kudus. An ce ya aikata laifin ne lokacin da yake rike da mukamin magajin garin birnin na Kudus kafin ya zama Prime Minister a shekarar 2006. Mr. Olmert dai shine shugaban Isra'ila na farko da aka taba daurewa a kurkuku a tarihin ƙasar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya inda kwanaki kaɗan bayan da hukumomin ƙasar ke ikirarin sun gurgunta ayyukan ƙungiyar Boko Haram. Sai gashi an samu ƙarin hare-hare a jihohin Borno da Adamawa, hare-haren da suka yi sanadiyar hasarar rayuka da dama. A wannan rahoto da za ku ji Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin rundunar sojin Najeriya dangane da waɗannan hare-hare. bayan tashin bama-baman shekaran jiya a jihar borno ko a jiya ma sai da aka samu tashin bam a jihar adamawa mai makwabtaka da jihar ta borno dukkaninsu da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya a daidai lokacin da mahukunta a kasar ke cewar na dab da kawo karshen aika-aikar masu wuta da kayar baya na tambayi kakakin headquarter tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar ko ta wace fuska suke kallon wannan al'amari yan wannan bakin maki a duk duniya baki daya ko kasashen da suka ci gaba za ka irin abubuwan suna kara kuma na cikin abubuwan na tsarin ainihin yan ta'addanci ko da an durkusa su za ga suna tafiya tunda ba yin suke sa ba ba su da wani abin da za ka gane su suna amfani da ƙananan yara ƙananan yan mata da sauransu suna shiga suna ainihin kashe kansu kuma su halaka wasu. Shin me harkutar tsaron Najeriya ke yi akan wannan? Muna kokarin mu tabbatar cewa shi kan shi mun gano yadda za a tsaya da shi kuma mun yi nasara kan haka. Brigadier General Rabi Abubakar kakakin headquarter tsaron Najeriya. Hafsan sojan sama mai murabus Aliko ‘yan Rashid Harun kwararre ne a fannin tsaro. Kar kama abubuwan da suke faruwa yanzu a jihar Borno da jihar Adamawa ko ma a ketare in ka san abin da ya faru a Homs a kasar Syria da kuma Afghanistan. Wannan abu na 'yan Boko Haram ba wai gwamnati ne kawai za ta ɗauka ita kaɗai akan cewa za ta kawo ƙarshen 'yan Boko Haram ba. Wannan yaƙin na kowa da kowa ne lokacin da aka interview da wata yarinya wanda ta fito daga wajen su 'yan Boko Haram ɗin. Ai ta ce akwai wani ƙauyen da su 'yan Boko Haram haram din su kenan amma su mutanen suna jin tsoro su faɗa ma jami'an tsaro akan cewa aga wa'annan yan boko haram din inda suke ran lahadi na yi intabi da wani a nan wani gari wanda ake kira bara a gulani local government kenan a yobe yake faɗa mini wallahi mutanen nan suna nan cikin jeji ko wani garin da ake kira zango ko wani karin da ake kira dumbulwa su wa'annan mutanen suna cikin jeji ba wai gwamnatin tarayya ba ta yi kokari ta tarwatsa wannan mutanen ba ne ta tarwatsa su amma shin ai akwai inda jami'an najeriya ba za su iya zuwa zuwa wurin ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra To har yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya ne inda wata kotun ɗaukaka ƙara ta jaddada matsayar da kotun da ke sauran ƙorafe-ƙorafen zaɓe ta ɗauka na soke nasarar da kakakin majalisar dokokin jihar Taraba Abel Peter Daya na jam'iyyar PDP ya samu zaben da ya gabata. Daga yau laga rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. shi ma kakakin majalisar dokokin jihar Taraba ya garzaya kotun ɗaukaka ƙara ne da ke zama a Yola domin kalubalantar soke zaɓensa da kotun zaɓe tun farko ta yi a Jalingo inda kotun ma ta buƙaci da a sake zaɓe a wasu mazaɓu na mazaɓarsa. To sai dai kuma a yanzu tuni ma ce ce ta kaura tsakanin jam'iyyar APC wanda ta samu nasara a kotun da kuma 'yan ɓangaren PDP inda shugaban jam'iyyar APC a Taraban Alhaji Hassan Jika Ardo ke zargin cewa sun bankaɗo wani kuli da NPDP ke yi game da wannan zaɓe da za a sake. An yanke hukunci cewa yawan ƙuri'un da aka yi magana a Tarabona shi ne aka aya eh, aka jinginar da shi amma an tabbatar da wannan akwatunan guda takwas nan za a sake zaɓe kuma shi ya sauka shi ba dan majalisa bane ba zuba kakakin majalisa. To sai dai kuma a martanin da maida da wani kusa a jam'iyyar PDP wanda shi ma dan asalin yankin ne kuma har ila yau shine ma hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya fa musanta wannan zarge da jam'iyyar APC ke yi. Zo su nemi jama'a su ba su zabe. ba wai za su zanna kawai suna zarge-zargen da ba kai ba gindi ba yaushe ma muka fara campaign ai mutanen mu ne sun je su za su zabi membansu to in su suna neman jama'a su je su nemi jama'a ai ba rufe hanya don kada mutum ya je ya nemi jama'a ba ba maganar zargi a ce a ana zargan mutum yana ba da kuɗi a ana zargan mutum yana intimidating wani ba a'a ba wannan ba su zo su je ai apc chairman yana from that constituency ta haka su je su yi campaign su nemi jama'a su ba su zabe ai zabe yana hannun talaka ne ai talaka ne za su ba da zabe idan ka ba mutum kuɗi in ma bai so ka ba ai ba zai zabe ka ba don haka ka gani zarge-zargen da suke yi ba su da tushe. Su dai kawai suna zargin da ba san menene ma suke magana a kai ba. Ta batun cewa ko razana da batun wannan zaɓe da za a sake na kakakin majalisa? Razana kamaya. Su ne dai suka razana tunda sun fara zarge-zarge. Idan baka razana ba za ka fara zargin mutum a kan abin da babu ne. Kawa yanzu dai. Tuni rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta ce ta kimtsa domin zaɓen da za a sake, Inda ku ta gargaɗi 'yan siyasar jihar ne da su shiga taitayin su CP Alkali Shaba shine kwamishinan 'yan sandan jihar Taraban. Ah, eh, gaskiya yanzu dai kan ranar nan ne ma muke jira amma kan akan yanzu mun riga mun shirya a ah, batun wannan judgment date din nan ne ba mu samu ko ba amma mun riga mun shirya in Allah ya da abin da ya faru da na gani mun riga mun ah, mu yi wannan maganin abin da za mu yi masa shine mu dinga ja masu kunne cewa ba da wani amfani abin da yake ciki shine wanda dai bai yarda da shari'a da aka bar ba yana da yanci da zai je gaba kuma kwamishinan 'yan sandan jihar taraba kenan sifi alkali ba, wanda kuma kawo yanzu kotun ɗaukaka karan ta ma umarci hukumar zaɓe inec ne da ta saka ranar da za a gudanar zaben a 'yan kwanaki masu zuwa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko pdp za ta kare kambunta ko kuma a'a ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa kasan mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa. Tuma da la'a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda iyalai da lauyoyin wasu 'yan jam'iyyar Modem Lumana da hukumomi suka tsare a makon da ya gabata. suke ci gaba da kokawa da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka yayin da ake tunkarar zaɓukan gama gari a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Daga mai ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. daga cikin waɗanda ke tsare yanzu haka akwai ɗan majalisar dokokin ƙasa na reshen tawa ali babati da kuma saini mereda na reshen yamai da sani bala na maraɗi da umar Mumuni dogari da aka kama lokacin da yake shan mai a wani gidan man birnin yamai sai kuma isu isaka na reshen tilaberi wanda mai ɗakinsa madam isuhu hashiya fatima ta ce har yanzu bata samu ganin mijinta ba ta ce wasu jami'ai ne cikin farin kaya suka zo har gida suka yi awon gaba da mai gidana euh, na buga wayarsa ba ta shiga na je ofishin 'yan sandan farin kaya baya na na je dukkan wasu caji ofis din birnin ya mai da ofishin 'yan sandan yaƙi da ta'addanci na kuma je eh, ofishin 'yan sandan yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma makarantar horar da 'yan sanda duk inda na zagaya an ce da ni baya nan ina fatan za a sallame gidana ya dawo cikin iyalinsa su ma da ke kare waɗannan 'yan siyasar da aka kama sun sanar cewa duk wani yunkurin ganawa da su ya citira lamarin da ya fara ingiza masu kare hakkin ɗan adam tsoma baki saboda la'akari da take wasu dokokin ƙasa da ƙasa da nishar ta rattaba hannu a kansu. Shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta INDDH Farfesa Jibril Abarshi na mai damuwa a kan kwaruwar irin wannan al'amari a wata ƙasar demokuraɗiyya. A cikin wannan ƙudurin an nuna cewa ya kamata mutum in an tuhume shi da wani laihi. Cikin gaugawa a faɗa mishi dalla-dalla minana allahin da an ka tuhume shi da shi. wannan ƙudurin ya ba da cewa ya kamata mutum an ka tuhume shi da wani laifi a ba shi sukuni ya gana da lauyan shi Ban da wannan akwai wata yarjejeniyar imowa ita ma wadda ta shahi ta yadda aikin aboka wadda a cikin ayata ta biyar ta nuna cewa maza an an kire mutum wata hukuma ta tsaida shi to cikin wannan lokacin shina da 'yancin shi gana da aboka ɗin shi kenan in akwai waɗanga ƙudurorin da Nijar ta sa hannunsu har ma wa'ansu ƙudurorin tamkar wato dokar tsarin mulkin ƙasa suke ta yaya ne irin wagga take faruwa da yake hukumomin Nijar ba su fito fili suka sanar da dalilan kama waɗannan 'yan adawa ba masu lura da al'amuran yau da kullun sun ce bisa la'akari da tambayoyin da wasu 'yan sanda suka yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hama amadu a gidan yarin filinge a makon da ya gabata ba tantama matakin na da alaka da binciken da aka kaddamar kan yunkurin juyin mulkin da shugaba isu muhammad ya ce gwamnatinsa ta murkushe a tsakiyar disamban nan da muke ciki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to yanzu agogon na cewa karfe goma ne da kusan minti 18 a nan birnin washington dc yanzu haka yanayi yana nuna maki 47 ne an kuma tashi ne da ruwan sama ga shirinmu na gaba Masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barka da warhaka. A ci gaban tattaunawar da na yi da shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola mun taɓo batun ɗumamar yanayi. Ko da yake har yanzu manoma da yawa suna kokwantan wannan al'amari na dumamar yanayi. To amma duk da haka na tambayi Alhaji Anas Umar Yola ko su sun yarda da cewa wannan matsala ta ɗumamar yanayi akwai ta ko kuwa. A kamar yadda kika faɗa wannan abu ne wanda duk mai aikin gona shi yake ganin wannan yanayi na dumaman yanayi a zahiriya ba ba diliya ba mu yanzu misali mai noman rani shi yake ma da wannan shi yake ma da wannan kukan domin duk lokacin da aka ce maka jejin da kake ciki abun da kake amfana da shi bishiyoyin da suke kewaye da kai su kansu wannan bishiyoyin rahama ne ga wannan amfani da kake nomawa inda yake da bishiyoyi da inda bai da bishiyoyi in kuka yi noma za ku samu bambanci daga lokaci zuwa lokaci dalilin rahama da yake jikin wannan bishiyoyi to amma sai da mana cewa da talauci da kuma rashin kulawa na musamman wa al'amarin talaka na Najeriya ko na arewacin Najeriya yake sawa jejin makanta itatuwan jejin ba a barin su zai zama cewa ana yanke itacen ana yin ana hura wutan girki da shi ana yin gawayin wuta ana yin kaza to amma in aka ƙara sauƙaƙa wannan abubuwa na kero da kuma samar da gas to in akwai ana samar da wayan abubuwa din su kansu suka rage dumaman yanayi sannan kuma in aka samu ragowar dumaman na yanayi din mu mu muka fi kowa maraba da shi mu muka fi kowa samun sassauci akan abun da mu muke ya zama shine mu wato harkar noma kenan musamman aka ce muke harkar noma rani jajin kanta a bushe take sai kai da kake nemo ruwan ka zuba a gonanka inda take samun rama ko take samun sanyi nan ne zaka samu duk abun da yake majejin yake tamfarin wannan gonan shi yasa a lokaci akai akai muke feshin magungunan kwari saboda wurin suka ga kore wurin za su ta zuwa to kin ga in mun samu magance wannan eh, matsala na dumama yanayi gaskiya mu muka fi kowa murna Yau Alhaji Anas ai wannan matsala ta ɗumaman yanayi ta shahi ma yadda damana ke zuwa da ruwan sama ke zuba za ka ga da inda aka saba samun ruwa da yawa yanzu ba a samu inda kuma da ba a samu sai ka ga an samu ruwan har yayi ambaliya. Eh lalle lalle wannan haka ne kaman anan ma boci mun kusa eh, ko a ce mun samu irin wannan yanayin wanda anan boci bana ba mu fara noman damina da wuri ba sannan ganin cewa ruwan bai sauka da wuri ba kuma wasu daga ciki ma akwai wanda amfanin gonan nasu ya zama ruwa ya masa kaɗan saboda ana tunanin ruwan bai soka da wuri ba sai ana ganin kaman wai fari aka samu a sai yanayi ne daga Allah kuma yanayi ne wanda part of daga cikin shi dumaman yanayi din sai zama na cewa an samu hasare hasare da yawa daga ƙarshe wanda amfanin su bai kai ba dalilin wannan rashin samuwar ruwan sama akan lokaci wannan kuma shi ma yana daga cikin abun da dumaman yanayi din yake samarwa wanda in a ce damina ya samu yayin nisa to zai zama na cewa shi amfanin da mai noman rani ma zai noma zai samu sassauci saboda gulabe da duk inda ya kamata ruwan ya tsaya yana nan sannan ruwan bai yi nisa ga ƙasa ba wanda in ka ba da amfanin ka ruwa kwana biyu uku sai ka sake ba ruwa sakamakon akwai sanyi za ka iya sati ɗaya ko kwana goma ko fiye da haka wannan duka abu ne wanda yake daga cikin wannan yanayi na dumaman yanayi kuma musamman ku da kuke noman rani kamar kuna kun ta'allaka ne akan tafkuna ko kuma haƙa rijiyoyi za ka ga saboda wannan matsala ta ɗumamar yanayi akwai tafkuna da koguna kamar muka ɗauki tafkin cadi za ka ga sun ƙahe ruwan yana tsotsewa a hankali kuma rijiya ma inda da aka saba kamar a haƙa ba da nisa ba yanzu sai an yi dogon tono sannan a samu ruwa duk kuna cin karo da irin waɗannan matsaloli da ɗumama yanayi da canjin yanayi ke haihuwa wallahi muna muna karo da su kamar yadda nake ce miki tunda ni shugaba ne na jiha duk kowane kananan hukumomi ina da samun koke-koken su ina kuma samun kwamfalin yanayin aikin su da suke tafiyarwa a nan bauchi in muka ɗauki bauchi ta zakiya abun da ya shafi darazau damban misau da warji to wannan wurare din musamman darazau eh, damban misau suna da wannan matsala na dumaman yanayi wanda ruwansu yakan tafi nesa tunda su ba ba dam dam suke da shi ba yawanci sukan yi amfani ne da ainihin bohol banda ita saune akwai maladumba dam wanda wasu manoma suka dan yi amfani da shi amma yawanci dai sukan toni bohol ne Idan Allah ya kai mu rana ta yau Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi zai ci gaba da bayani akan irin matsalolin da suke fuskanta saboda dumamar yanayi. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ba za ku so a baku labari ba. tun wadanda a gaida halima jimarau yanzu ga abubakar jinaidu da kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta imel. sakon farko na sa'ide sa'idu daura ne ka ce hakika abubuwa da dama sun faru a wannan shekarar mai karewa a bangaren 'yan jarida wasu sun rasa rayukansu wasu kuma sun fuskanci matsin lamba daga hukumomi da gwamnatoci don haka muke fatan allah ya kara tsare mana ku 'yan jarida don ku ne fitila mai haska mana duniya ta hanyar sanar da al'umma abin da duniya ke ciki hakika ɗimbin 'yan jarida wato kunnuwan gari ne suka rasa rayukansu a lokacin da suke kan aikinsu wajen nemo wa al'umma labarai hakan kuma ya faru ne sanadiyar rashin ingantaccen tsaro da ba a baiwa kunnuwan garin sako daga haruna muhammadu katsina shugaban kungiyar muryar jama'a mustapha lawal bakar daura da alin kano daura cewa suka yi allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa na 'yan boko haram da masu ƙuna bakin wake a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya assalamu alaikum voa hausa wannan matakin da ƙungiyar ɗaliban musulmi ta ɗauka na faɗakar da ɗalibai aibin faɗawa cikin tsatsaron ra'ayin addini hakika wannan abin yabawa ne ganin yadda ta'addanci ya bazu a duniya in ji ismaila ahmed yalwa unguru jihar yobe dakile yunkurin wasu 'yan kunar bakin wake da rundunar sojin najeriya ta yi na wasu da suke kokarin kai hari birnin maiduguri abin a yaba ne ganin yadda sojin mu najeriya suke aiki tukuru babu kam hannun yaro in ji sani mai lange da malam ango malamin makaranta ya wuri daga ƙarshe sai wacce ta fito daga shamsu habibu azari da abubakar sa'ad ganye suka ce yunkurin gwamnatin tarayyar najeriya na ɗibar 'yan ƙato da gora aikin soja ya yi daidai ganin yadda suka sadaukar da rayuwarsu wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da ƙashe nake fatan za a yi taka tsantsan wajen ɗaukar nasu don gudun kada a yi kitso da ƙwarƙwata. madalla a gaida abubakar junaidu yanzu ga wannan saƙon. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. da fatan za ku kasance tare da mu yanzu ga muryar dauda da labarai a takaice Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Hukumar ta ce wannan ya zamo wata gagarumin nasara cikin shekaru biyu da aka kwashe ana gwagwarmayar kawas da yaduwar cutar mai kisa wacce ta laƙuma rayukan dubban mutane. Dakarun Iraki sun yi farauta mayakan ISIS yau Talata a birnin Ramadi bayan da dakarun gwamnati suka kwato wani muhimmin gini a birnin da ke yammacin kasar. Kwace garin Ramadi a watan Mayun wannan shekarar wani babban abin kunya ne ga gwamnatin Prime Minister Haidar Al-Abadi da kuma rundunar sojan kasar yayin da suka yi gwagwarmayar yakin kawas da mayakan. Wani harin kuna bakin wake da aka kai garin Mardan da ke kasar Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas da raunata wasu sama da ishirin. Fashewar bom ɗin da ya faru yau a birnin da ke arewa maso yammacin Islamabad ya faru ne a kofar wani ofishin gwamnati da ke da alhakin raba katunan shaidar zama ɗan ƙasa da ake kira national authority masaro abin da suka kenan a cikin shirin namu yanzu sai kuma da dare da izinin allah za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da kuma des mcconnell da ba da umarni sai injiniyan mu mr cornelius mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashi hausa na murya amurka amma kada ku nisa ga mare wato ga hajja halima da jamila da shirin yau da gobe